وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك تدعاء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مودبو لكي ننقو فرقورة أتكين غرين كتنا وأنا يمتين الثلاثة يو أشرين دبقي قوة rabi'ul awwal shekarar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam 1438 da kuma yake daidai da 27 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wad dawa ko kuma al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi wallafar babban malamin nan أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أولا آه، شيني درس أمو نكس إلا هدو أتكوانا للتاتي أجيرم وأنا درس أمو أنا شيني نريب يو نتبعين ديدي عندكما زال مقالة دا أستم روي بلادي بما سامو آه، كافو مش ذكرت كل التاتي أولا آه، تنبيع نيجا مدى idan yake idan mutum ya rasu ayyukan alkhairin shi sun yanke sai dai kan abu guda uku to sai ce yaushe addu'a da sadakar gama mutane ke yankewa ga mamaci to yana so yi tambaya ne game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mata insanin qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin aw waladin salih yad'u lahu to idan mutum ya mutu ayyukansa duka za su dakata sai guda uku sadakar da yayi mai gudana wato sadakar da za a ci gaba da amfanuwa da ita da morarta bayan mutuwarsa ko kuma ilimin da ya bari ko ya taimaka wa ake amfani da shi ko kuma a wani yaron sa da ya bari na kwarai yana masa addu'a to yake tambaya game da addu'ar waɗanda wato addu'ar wanda ba yaron sa ba ba dan ba ko kuma sadakar wani wanda ba haka na fahimci tambayar tashi sadakar wani wanda ba dan sa ba ba kuma shi sadakar da ya bari ba za su ci gaba da amfanar sa addu'a ta musulmi da 'yan uwansa musulmi wannan bil ittifaq ba ba jayayya tun daga mutuwar su ake mata addu'a daga sallar jana'iza gaba a addu'a ce ake wa mamaci saboda tun daga lokacin har illa ma sha Allah za ka ci gaba da yawa mamata me yasa ake zuwa azaba abin nan yake zuwa ziyarar kabari ana ci ma mamata addu'a ba ka roƙa musu rahama da gafara da afuwa da hasken kabari da aljanna wannan shine to wannan dama ai ba wani iskari a ciki ban san me ya rikita ka har shigo cikin tambaya ba abin da ya shafi wani ya yi wa wani sadaka kuma ba ɗansa ba ba nan ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa abin da ɗansa zai yi mata na cikinsa ko jikansa wannan shine zai iya riskarsa suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu kasu abi da aikin mahaifinsa ne saboda haka wasu sun kayyaji wato sun sun yi kaidin sadakar da za a yi wa mace ta amfani cewa ta kasance daga wanda daga cikin zuriyarsa cikin 'ya'yansa saboda wannan yana daga cikin ayyukansa saboda wancan hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin ta kamun jana'iz ya tafi kan wannan kan ra'ayi wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa dukkan wani aiki da mutum ya mallaka nashi ne wato aiki ne na kwarai wanda ya mallaka yana yana isa daukar da shi ga wani mamaci mamacin bai cancanci aikin ba sai bayan shi mai aikin ya sadaukar masa saboda haka suna ganin abin bai takaita akan ɗa ba kawai wani ma zai iya wani aboki yana da abokinsa ya rasu zai iya cewa bara ya gina matallaci. sadaka jariya ga wani abokin nasa ko rubina islamiyya sadaka jariya ko ya haɗa wani ilimi da sunan wani abokin nasa da ba ɗansa bane abota ce ta haɗa su ce wannan aikin sa ne kuma ya sadaukar da shi ga wani yana da damar yayi wannan da Allah ya ce wa Allah ta lil insani illa ma ta'a abinda Allah yake nufi anan kace abinda Allah yake nufi shine dan adam ba zai cancanci aikin wani ba sai nashi amma wani in ya ga dama ya yi masa ya sadaukar masa shi kenan amma a ce wani ya aiki kai ka cancance shi zai wahala ki sabanin shi hadisin shi kuma yana nuna ka cancanci wannan ki sadaka jariya ta ka ce ka cancance ta wani ba zai zo ya raba ka da ita ba ilimin da ka yaɗa ka cancance shi wani ba zai addu'ar danka da ka haifa ka cancance shi wani ba zai zo ya wannan wani abu ne da ka riga ka cancanta naka ne dan ce aka in kafa amaluhu kaga sauran abin da waɗannan istisna daga cikin ayyukan nasa ne ba istisna bane wanda yake munqati istisna ne muttasil daga cikin ayyukansa waɗannan ba za su tsaya ba saboda kaga ya cancanci waɗannan sakamakon waɗannan abubuwa uku to yayin da wani yayi aiki na ya yace ya sadaukar da ladansa ya ubangiji abin nan da nayi dan kai ya ubangiji sadaukar da ladansa ga wani shikenan ubangiji sai ya bashi tunda daman aikin ka ne kuma da kai kai ka cancanci kayan ka sai ka ba da wani wannan shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da eh, shi ne ra'ayinsa a yadda a fahimta shekul islam ko sallah kai raka a ta nafila don ba a sadaukar da farilla sallar nafila kai raka a biyu bayan kayi raka a biyu a matsayin sallar take ba wai tun farkon niyya ba za ta ce ya Allah ina niyyar zan yi wa wani sallar raka a biyu ta nafila a sallar kake ta nafila za ka yi bayan ka gama ya ubangiji ladin da za ka ba da na sadaukar da shi ga wani wani ibn taimiyya shi yana ga babu babu komai a ciki amma wasu daga cikin malamai suna ganin a takaita akan abin da nassi kawai ya zo da shi abin da bai zo cikin nassi ba kada a fadada to wannan ne za a ce an an samu sabani na malamai dukkan su kuma a cikin malaman sunna ne aka samu wannan sabanin ita sai wannan da yake tambaya dangane da shi kuma shi ma tambayar tashi ne zan karanta yace sahu a cikin haraba ranar juma'a shin mutum sahun da yake a gabansa zai cika ko na bayansa to an gane me yake me yake nufi da sahu a haraba na gaba ko na baya ba duk sahu na gaba na gaba ne na baya na baya ne eh, kuma ana san da kike gaba kafin ka kike baya ya za a yi sahu gaba ba kowa ka dan ana haraba kuma sai kuma tun karshen ta ban dai gane don wani abu yake nufi daban to amma dai ban fahimci da ya kashe sahun gaba su sahun gaba da ma'aiki ake so a fara ka tsare hanya can baya an zo shigowa a rasa inda za a bi kai kai tambayar a'a ya za a yi gaban liman ba gaban liman ke tambaya ba sahun gaba yake ba sahun gaban liman ba ya za a yi sahun gaban liman sahun gaban liman da ake magana akan sallar mai sallar da ya salla a sahun gaban liman a yi sallar sababu ita ana yana magana sahun gaba ba sahun ba sahun gaban liman ba in sahun gaban liman ya rubuta liman kuma wala to to wani wani wata wasu matsala ce kuma daban ya ce yan agaji suna tura mutane baya can watakila su kuma suna da kofar shigowa nan ce akwai akwai kuma wata matsala daban kuma kaga ai ba za ka bar tambaya haka ba ya kamata mutane in za ka yi tambaya in za ka iya suranta matsalar a tambayar ka suranta yadda take amma an ba ka suranta ta ba in ka ba da ita haka a dunkule ina iya bayar da ansar da kuma inda na ga yadda yanayin yake ba zan ba da ita ba yanzu ya kasance nan kofa ne hanya ce in ce ka fara da sahun gaba ka tare hanyar to in an zo shiga gaya za yi kaga ka ba da tambayar a dunkule da Allah ya ji tsoron Allah malam ya yi mana magana ko yana mana magana a kan ukuba ta zunubai ya kasa mana ita akwai ta shari'a akwai ta qadariyya to ya yi magana a kan ta qadariyya da yawa a baya akwai abubuwan da suke sukan iya su samu mutum idan ya kasance mai lizimtar saban Allah ne zama cikin saban Allah dubu dubu babu tuba babu kuma ga Allah ya yi mana maganganu akan wannan ya zo ya magana akan al'ubatu shar'iyya da kashe-kashenta da hikimomin da suke cikinta sai ke zuwa anan yake sake dawowa magana al'ubatu shari'a don ya kasa ta dangane da inda take fa'a wato game da abin da Allah yake wa uba ta kaddara din ko dai a yi ta ga zuciya ko ba a yi gangan jiki ko dai Allah ya yi uba ta ta kaddara uquba ta kaddara kamar da muka faɗa wanda suke bin karatun sun sun fanci menene al'uba su kadariya abinda ba ba wani hukunci bane ubangiji wata ala ya yanke na wani laifi kamar idan mutum yi laifi na zina a jefe shi ko a masa bulala ko ya sha giya a masa bulala ko ya kazafi a masa bulala ko ya saka aiki masa hannu wannan sune al'ubatu shar'iyya sune al'ubatu shari'a al'ubatu al mutum ya yi wa Allah laifi Allah ya jarrabe shi da wata cuta jarrabe shi da talauci ya jarrabe shi da rashin lafiya ya jarrabe shi da ya'ya marasa biyayya Eh, irin wani su ake kira kadariya da jarabe shi da kuncin zuciya da damuwa rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali wannan sune alqubatul kadariya da su yake magana waɗannan alqubatul kadariya yake cewa wa amma alqubatul qadariyya fa hiya naw'ani hukumomi da zan samu ba mai laifi wanda suke da alaka da kaddara iri biyu ne yace naw'un ala alqulub wal nufus wa naw'un ala al abdan wal amwal yace nau'i biyu ne akwai nau'in da suke samun zukata da rayuka da nau'in zai takaita akan zuciyar bawa akwai kuma wanda suke samun jukkunan ba wato jukkuna da kuma dukiyoyi wato ko dai Allah subhanahu wataala ya saukar da ya saukarwa da bawa abin azabar zuci kamar bakin ciki damuwa rashin kwanciyar hankali faduwar gaba wani duk yana da cikin abin azaba ce kadariya amma tana da alaka da zuciya ne tana da alaka da ran mutum ko suke da alaka da gangar jiki da kuma da cututtuka misali shi lafiya da abubuwa masu kaba da haka wannan kaga sun sun ta'allaka ne da gangan jiki to shine yake cewa wallahi alal qulubi naw'ani wacce ke samun zuciya iri biyu ce أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب ta farko raɗaɗi wanda yake ake samar da shi ko samanne wanda yake samun zuciya Allah yake dugan zuciya da shi shine kamar bakin ciki damuwa fargaba rashin kwanciyar hankali hmm? wannan wannan duk alam zuciya za ta kuna da wannan a wannan ukuba ce da ta shafi zuciya kuma wanda mutum zai rika jinta nau'i na biyu shine qaf'ul mawat allati biha hayatuhu wa salamuhu anhu shine a dakatar nau'i na biyu na ukubar zuciya ubangiji subhanahu ta'ala ya dakatar masa da sinadarin da yake rayu zuciya ya daina samun abin da zuciya za ta rayu da shi kamar da muka faɗa a baya a can zuciya za ta rayu da imani za ta rayu da tsoron Allah za ta rayu da ayyukan alkhairi ayyukan takawa abin nan raja alkhawf alkhashiya duk waɗanda a'malul qulub ayyukan da zuciya za ta yi da zai sa zuciya ta yi haske da zai sa zuciya ta samu yalwa to sai ubangiji wata ala ya toshe masa kofofin waɗannan ayyuka saboda ka kaga zuciya ba za ta samu rayuwa ba ba za ka samu rayuwa ba ka ba zai samu lafiyayyen zuciya tauhidi ba zai zauna cikin ta ba sai dai riya sai shirka da sauransu ba za ka samu tsoron Allah ba ba zai samu ikhlasi ba sai munafici da sauransu to kaga wannan an dace masa almawar wato sinadarin da yake sa zuciyar ta rayu Allah subhanahu ta'ala toshe masa wannan kofa saboda abin da yake yi na laifuka duk a wannan a baya can idan aka bi duk karatun ibn qayyim ya yi mana maganganun waɗannan abubuwa wa idza qati'at anhu hasala lahu afdaluha yayin da aka dace masa waɗannan sinadaran da suke sa ruwan ta rayu to fa kishiyoyin waɗannan abubuwan ne za su zo aka dace masa sinadarin tsoron Allah da biyayya ga Allah sai me sai biyayya ga shaidan ta karu dace masa sinadarin wato dogaro da Allah sai sinadarin mai dogaro da wani ba Allah ba zai ta kama kani to duk wani abu da aka datse masa sinadarin sa wanda shi zai haɓaka zuciyar to an sa ne zai faru aka datse masa sinadarin imani sinadarin menene sinadarin munafiki sinadarin zaɓe masa sinadarin tauhidi sinadarin shirka sinadarin aka datse masa sinadarin bin sunna sai sinadarin bin bid'a to ko da duk wani sinadarin da aka dakatar da shi to fa ba za zuciya ba ta zauna haka nan ba shishiyarsa ne zai zo ya mai wannan gurbin to kaga wannan ukuba ce da suka iya samun zuciyar bawa ko dai ala wujudiya ne kamar ya ji damuwa ya ji bakin ciki ya kasa kwanci wato samun nutsuwa a zuciyarsa kasa bacci kullum cikin tashin hankali yake da fargaba yahsabuna sai sayhatin alai dole motsi zai ce ko shi ake nufi ana kulla masa wata wani makirci kullum za ka ji ana cikin ana mun kulle-kullen wani makirci za a diran masa za a cikin ba kuma wani abu a ƙasa to kaga wannan ubangiji ne ke sa da wannan za ka ga ba sadda zai samu sai samu nutsuwa ko kuma ubangiji ya datse waɗannan abubuwan da su ne sinadarin da suke sa zuciya ba ta rayu ya zama mai rayuwar zuciya ya zama kalmin ne zama da imani baya karuwa baya haɓaka sai ne ta ci gaba ta ci baya ta ci baya zama ba tsoron Allah ba haske ba rahama to malai yake wa kulubi qulubi ashaddul uqubatayn uqubar da za ta samu bawa a zuci uqubar da Allah zai saukar wa bawa ta zuciya ta fi uqubar da zai saukar mata ta gangan jiki a ce Allah ya jarrabe shi ko da rashin lafiya ko Allah ya jarrabe shi da talauci a ga wannan uquba ce ta samu gangan jikinsa ba ta kai uquba za ta samu zuciyarsa ba dan yana Allah yana ajin zuwa jaraba ta da talauci talauci ne ko rufe masallaci ka ganshi kullum a masallaci yana ta tasbih yana ya jarabe shi da wata cuta ga ya tuba ya koma ga Allah amma jaraba zuciya zuci ce mutuwa take ita kuma zuciyar da ita ce mahallin imani din da tsoron Allah da takawa idan waɗancan abubuwan suka samu zuciya shikenan babu rashi yasa malai cewa ashaddul uqubatayn وعقوبة القلوب أشد العقوبتين كان قوبة أنني وهي أصل عقوبة الأبدان دون إتكي أصل عقوبة لا تسامر أصلا ما يجاو متى حر الله يجر بيش أجكين ناش أين قزوتي أمي فهو لا لك يزوتي إذن لا أجكين لا جارو لا زوتي تجارو جكين زي جارو في القلب مضغة إذا صلح صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله idan zuciya ta gyaru duk jiki zai gyaru in ta lalace duk jiki zai lalace ashe kaga hukumar da zaka same shi a jikinsa asalinta tushenta daga ina ne daga zuciyar ne ashe kaga ta zuciya ta fi matsala wa hadhihi al-uquba taqwa wa tatazayir hatta tasri min al-qalbi ila al-badan wannan uqubar da za ta samu zubawa a zuciyarsa za ta yi ta karfafa ne za ta yi ta karfafa za ta yi ta hauhawa za ta ta karuwa har ta yi so daga zuciya ta fara fitowa ba ta tsaya iya zuciyar ba kawai daga zuciyar kuma za ta fara bayyana a jiki daga mutum cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali shikenan zunub ɗinsa ga kowa sai ya munana suka tuhumar kowa daga nan kuma sai ka ga ya shiga fada da kowa kuma sai kawai ya kowa abokan abokan fadansa kaga abin daga zuciya fara fitowa kuma a aikace to haka idan wani abu ne wanda yake na na na na saban Allah da yake zuciya sai kuma fara dabbaka shi kuma ka gan shi ka gan shi a aikace kuma tare da shi kama yasri alamul badan ila alqalbi kamar yadda aka san radadi a jiki ko ciwo a jiki yakan kai har kan zuciya to haka nan na zuciyar shi ma yakan kai har jiki har jiki fa idza faraqat an-nafs al-badan yayin da zai tarabu da gangan jiki sara al-hukmu muta'alliqan biha to hukuncin wannan uba sai koma kan ran ita kan ran nashi sanda yake yake da rai to ubangiji subhanahu wataala zai masa uba ta zuci ta zuci da za ta iya samun gaɓoɓinsa za ta iya samun gangan jikinsa to da aka ce mutum ya bar duniya ya rasu an yi masa jana'iza an kai ta kabari an rufe shi to shikenan yanzu jiki shi ba magana sauran a ci gaba da yi wa jiki ukuba ukuba sai ta koma kan ransa fa zaharat uqubatul qalbi hina idin to a lokacin kuma sai ta bayyana gare shi qaruru qaruru wa sarat ayaniyatan zahiratan tawayi gari a fili yana cikin kabarin yana yana yana kozuwa ya fahimci abin da yake cikin zuciyarsa yanzu ya zo ta zo fili da waɗanda suke cikin kabari ake musu azaba ana musu azaba azaban nan ce da ake yi wa ruhinsu za ka to da kabarin ka zaɓe wasu wataƙin lafiya lau amma kuma yana ihu wanda annan sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba don kada ku daina kai gawawaki makabarta kuna bin ci ba to da zai roƙi Allah ya jiyar da ku yadda ake azabar kabari saboda ana azabar kabari dukkan wani maluki yana ji in banda a mutum da aljan amma har dabbobi suna ji suna jin azabar kabari to yana daga cikin abin da annabi Allah subhanahu wataala ya hore wa annabi yana jin wannan yana jin in ya wuce ta makabarta yana jin sowar waɗanda ake wa azaba wahiyar musallatu bi azabil qabr wannan ubar da ake warai a kabari ita ce ake kira azabar kabari wa nisbatuhu ila al-barza ka nisbati azabil abdan ila hadhihi ad yadda ukubar wannan zuciya wannan rai da ake a kabari irin yadda take a kabari kamar yadda kake ganin in mutum a nan duniya ya yi laifi ana ta jibgarsa ana dukansa ko ana karansa ko wani abu wato ita ma a can kamar irin yadda kake ga aji ta jiki a nan ita kuma haka take a cikin a cikin kabari mala yake faslu wanda ce alal abdani aidan nau'an ya gama ta zuciya sai su wacce take ta gangan jiki ita ma iri biyu ce nau'un fi dunya wa nau'un fil akhirah akwai nau'in da ake yi a nan duniya akwai kuma sai an ce lahira tunan duniya sananniya ce an san abubuwan da Allah zai iya jarabar mutum da shi a duniya na cututtuka da makamantansu a lahira kuma ita ce wutar jahannama da Allah zai jefa wa masu laifi kullum ma nazu jan juluduhum na gaira ghayra hadiya kula azab Allah ka kiyashe mu wa shiddatuha wa dawamuha bihasabi mafasid ma rutibat alayhi fi shiddati wal qisah tsananinta da dadewarta tana tana kasancewa ne wato da tsananinta da dadewarta yana kasancewa ne gwargwadon abin da ya jawo ta wajen tsananinsa ko rashin tsananinsa wato gwargwadon irin laifin da mutum ya yi ya haifar masa wannan azabar da za ta same shi a jiki to gwargwadon girmansa da rashin girmansa gwargwadon ita ma girmansa da rashin girmansa gwargwadon daɗewarsa da rashin daɗewarsa gwargwadon daɗewarsa da rashin dadewarsa yasa a lahira wani ya shiga azaba a shigar da shi wuta a fito da shi wani kuma ya shiga ya shiga kenan har abada a duniya wani Allah zai jarabe shi da wasu abubuwa saboda laifukan sa ya tuba kuma Allah ya yi masa daga ya dawo kuma sai wani kuma abin ya ci gaba saboda laifukan nashi suna ta karuwa ba su abin nan ba ko barnan laifukan nashi sun zama barnaki babba da ya cutar da al'umma sosai ke falaita fi duniya wal akhirati sharrun aslan illa az-zunub wa uqubatuha malai ce falaita fi duniya wal akhirati sharrun aslan duk wani sharri a duniya babu wani sharri a duniya da wanda da lahira face asalinsa shine zunubai da uquba da suke biyo bayan zunubai wato babu wani sharri da ba asalinsa zunubai ba ne ko kuma ukubar wani zunubi ne wannan ka'ida ce da shi mala ya faɗi ta tafansa da yawa a ta ana ya faɗi ta a littafinsa igasatul lahsan a faɗi ta da tsarikatul hijiratai bada'ul fawaid cewa asali duk wani sharri da ka gani da wata duk ukuba da ka gani to asalin ta zunubi fasharru ismun ka kullihi in aka ce sharri ana nufin laifuffuka da abinda laifuffuka suke haifarwa shine sharri kalmar sharri in ji ibn ya ce suna ne da ake nun ya kunshi waɗannan abubuwan ya kunshi zunubi zunubai ya kunshi kuma uquba da suke biyo bayan waɗannan zunubai wa asluhu shi kuma asalin sharri daga ina maɓuɓɓugar sharri take na ne maɓuɓɓugar sharri shi ne ya ce mai sharrin nafsi wa sayyatul al'amal sharrin zuciya da miyagun ayyuka sharrin zuciya da miyagun ayyuka ko ne kasance sharrin nafs wato abinda zuciya za ta rika ingiza mutum yayi abinda za ta rika masa wasu wasi abinda za ta rika rada masa tana raya masa ya yi na laifuffuka kaga wanda wani abu ne da bai faru ba amma ita take ingiza shi ya faru sai asul amal musu kasance ayyukan da aka yi wato ran bayan ta kitsa masa ta masa wasu wasu ta masa famfo shi kuma je ya auka wannan abu وهما الأقلام اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته waɗannan su ne abubuwa manya manya koruku ne guda biyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam a hudu ba sai yake neman Allah ya tsare shi da su sanda zai yi wani jawabi ya kan bude da neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda biyu yace wani na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna neman Allah ka tsare mu min shururi anfusina yace muna neman Allah ka tsare mu daga sharrurrukan kawunan rawukan mu sannan ka tsare mu daga munanan ayyukan mu wa sayyi'atul a'mali min shururi an-nafs munanan ayyuka daga ina ne asalin su daga ina suke suke ake samu munanan ayyuka daga shururin nan. wato zuciyar mutum ita ke riya masa ita ke saƙa masa ita take kuɗa shi ya je ayyuka marasa kyau kaga ashe as a'mal tana samu asali daga shururun nafs daga sharrun nafs sharrun nafs shine al'asar shine asali na gaba daya sai kuma ayyukan su biyo baya in suka biyo baya sai kuma ukubar da take tattare da waɗannan ayyukan su kuma sai su biyo baya fa'ada sharru kulluhu ila sharrin nafs kaga sharri gaba ɗaya ya koma ina hukumar koma sharrin nan tunda sayyatul a'mal asalin su shurur anfusina ne fa inna sayyi'atul a'mal min furu'ihi wa thamaratihi domin munanan ayyuka reshe ne ‘ya'yan shi wani shirurin nafsi sharrukan zuciya duwar aiki wanda zuciya ce ta haifar da shi to sai ma da yake wa ƙadistalafa وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا أن يسأل وجن فسر من سيئات أعمالنا هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه من سيئات أعمالنا أنا ذاك مضاف له مضاف إليه أقول السيئات أيك مياه نا أيكم miyagun ayyuka na ayyuka mu kuma akwai ayyuka akwai kuma miyagu a cikin su kaga wannan sai zama idafa ce ta nau'i zuwa ga jinsin sa jinsi ayyuka ayyuka suke ayyuka akwai ayyuka masu kyau akwai ayyuka marasa kyau haka ne to muna neman tsari Allah ya tsare mu daga ayyuka mu masu masu munin kaga nan sayyi'at su ma a'malin amma amma din ya haɗe duka kowane aiki sai aka nemi tsari daga munanan ayyuka ba duka ayyuka ba saboda ka sai sai ta zama izafatu nau'i shine sayyi'at din ila jinsihi shine al'amal an fahimci wannan mu wuce ko ba ko ba a fahimta ba yanzu ai wa yakunu bi ma'ana min kaga sai a ce wa min sayyi'ati ay as-sayyi'ati min a'malina as-sayyi'at min a'malina muna neman Allah ka tsare mu daga munanan da ke cikin ayyukanmu a cikin ayyukanmu akwai masu kyau akwai munana to ka tsare mu daga munana kaga idafa ce zan bi ma'ana min ba bi ma'anan lam ba wakila wasu kuma malaman suka ce a'a min uqubati allati tasu'u sauraka wa min sayyi'ati a'malina ma'anarta min uqubati sayyi'ati a'malina daga uqubar munanan ayyukanmu saboda haka nan idafar bi ma'anar lam as-sayyi'at li a'malina saboda kalma as-sayyi'at sayyi'at anan sai ta dauki ma'anar uquba uqubar munanan ayyukan mu saboda wa min sayyi'ati ay wa min uqubati a'malina sayyi'a an fahimci bambancin wannan da wannan wannan ita idafa ce bi ma'anar lam bi ma'anar lam ba bi ma'anar mim ba da ma'anar mim ba anan abinda yake akwai a tafsirin farko ko a fassarar farko wa min sayyi'ati a'udhu na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina sai zama abubuwa ne guda biyu daya bai faru ba babu shi muna neman Allah ya tsare mu kada ya faru Ɗaya kuma ya faru muna neman Allah ya raba mu da shi an fahimta Ɗaya sharri ne ma'adun, babu shi nas'alullaha daf'ahu an gani muna roƙon Allah kada ya haɗa mu da shi shurur an kusa na ɗin zuciyar sanmu tana yi wasu haƙa mana abubuwa sau ina nafsa amma na rafin bisu to muna neman Allah kakka bari zuciyar mu ta saƙa mana wani Ta kaga bai faru ba muna neman Allah ya kange mu kaga sharri ne babu shi amma muna ƙoƙarin muna addu'a mu da muke Allah ya tsare mu daga kan shi an fahimci wannan wa min sayyi'ati a'malina waɗannan kuma sun riga sun faru mun yi ayyuka marasa kyau muna neman Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke mana abin da zai biyo bayan wannan aiki mai sauraka kana roƙon Allah ne akan al'amalu sayyi al-ma'dum tas'alullaha daf'ahu ko kuma al-mawjuf an riga ya faru tas'alullaha raf'ahu an fahimci wannan fasara farko kenan fassara ta biyu min shururi anfusina ayyukan eh, sharrin kawukanmu wa min sayyiati a'malina kace uqubar ce in aka ce sharrin kawuna sharrin rayukanmu ai yana daga cikin sharrin rayukanmu din abinda zaka samu saboda haka an faɗi sharrin rayuka don saboda abinda ka aikata mara kyau ya shiga ƙarƙashin wannan to saboda kaga an faɗi sharri rayuka an faɗi ayyukan sun shiga cikin nan to sayyi'atu a'malina su kuma waɗannan wato uquba da za ta biyo bayan uquba da za ta biyo bayan ce saboda me saboda ai aslan ayyuka sai kayi su ne sanan za su zama sayyi'a abinda babu shi baka kira shi sayyi'a abinda kai shi za ka kira shi sayye nan kuma an kira shi sayye tun da aka kira shi sayye to ukubar ake nufi abinda baka yi shi ba ba a ce masa sayye ba sai ka yi masa a ce masa sayye saboda haka shekul islam ibn ya fi karkata zuwa ga wannan tafsirin na biyu almajirin sa ibn qayyim nan anan kaga ya karkata zuwa ga wannan tafsirin na farko na biyu yace ma'anahu min uqubatiha allati tasu'u fa yakunu at-taqdir wa min uqubati a'malina allati tasu'una wa yurajjihu hadha al-qawl yace abinda zai rinjaye maka da wannan kaulin cewa wa min sayyi'ati dinna ana nufin uquba ba ana nufin ayyukan ba ana nufin uquba da take biyo bayan abinda aikin ya ya haifar anna al-isti'azatu takunu qad tadammanat jami'a ash in aka faɗi in aka ɗauke shi a fassara ta ƙarshe ɗin nan zai zama isti'azar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa na'udhu billahi min shururi an kusina ko a'udhu billahi dan yawanci da lafazin ifradi ne a'udhu billahi min shururi an kusina wa min sayyiati a'malina sai zama ya kunshi neman tsari daga dukkan sharri fa inna shurural anfus domin in aka ce sharrin rayuka fastalzimul a'mal as-sayyi'ah wannan ta hado da ayyuka miyagu a ce ta haɗo da ayyukan da za a yi marasa kyau wahiyar tasarzibu is kuma ayyuka marasa kyau za su jawo al'uquba ta sayya mummunar uquba fanabbaha bi shururi al-anfusi ala ma taqtadihi min qubh al da da ce wa mai shururi anfusina kalmar shururi sai ta kunshi miyagun ayyukan da da mu yi waktafa bi ha minhu amma bai ambaci ayyukan muna na to min shay'u min min shururi anfusina yana nufin ba kawai abinda muka saka ba har ma abinda muka aikata ya shiga cikin min shururi anfusina to amma kalmar min shururi anfusina ita ce ta nuna mana haka bai ambato su ayyukan miyagu ba sai ce sun ba zakara ghayata sharri wa muntaha sannan kuma sai ya ambaci inda sharrin yake tukewa bayan mutum ya auka cikin laifi babba ya yi aikin mara kyau ina wannan aikin mara kyau zai kai shi wa hiya wa huwa sayyi'at allati tasu'u al-'abd min 'amalihi min al-uqubat wal adab sune abubuwa marasa kyau marasa daɗi wanda za su iya samun bawa na raɗaɗi da zafi da uquba saboda ayyukan samuwa iyaku saboda haka an faɗi ayyukan an faɗi uquba ki fatazammanat hadhihi al-isti'aza asl ash-sharri kaga isti'azar wannan neman tsarin ya kunshi asalin sharri da kuma furu'ahu wa gayatahu wa ومقتضاه ya kunshi asalin shari da sa abinda zai biyo baya na asalin sharin shine sake sake da zuciya za ta yi bawa umarin da za ta masa mara kyau sannan abinda zai biyo baya kuma na ayyukan da zai sune ne gayatahu wa gayar sawa mukta za shine uquba da zai kai gare ta daga ƙarshe abinda shi wannan aikin zai hukunta masa asali yana kuka sani al'aslu fil insani az-zulm wal jahl al'aslu fil insani az-zulm wal jahl innahu kana zaluman jahula dan adam an Allah ya bar dan adam shi kadai ba tare da annabawa ba tare da littattafai ba tare da to zaluncinsa zai wuce biyar da ake batu zalincin zai wuce biyar da ake batu saboda haka asalinsa yake zuciyarsa za ta yi ta umartarsa da inda nafsa da amaratun da su za ta yi ta umartarsa da abubuwa marasa kyau ubangiji su wata ala ya saukar masa da wahayi ya saukar masa ya kuma da annabawa da masu ilimantar da shi gwargwadon yadda zai samu imani da Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda zai nisanci zalunci gwargwadon zai samu ilimi na wahayi gwargwadon yadda zai nisanci ya nisanci jahilci saboda ka yana samun ilimi na wahayi na nisanci jahilci imanin sana karuwa na nisanci zalunci an fahimci wannan shine asali idan dan adam ya karbi sakon Allah subhanahu ta'ala sai wannan zuciyar tashi ta taimaka masa maimakon ta zama maratun da su zama nafsul lawan ko zama nafsul mutma'inna ya karbi sakon Allah saboda ka ya karbi umarnin Allah sai ran nashi kuma sai zama tana umarta su da kyakkyawan ayyuka da kuma mummuna daga nan sai ya dole ya zama mutumin kwarai idan ya bijirewa wa sakon Allah to zuciyar tashi kuma sai ta lalace shi na sai tsora shi da ubangiji yadda ka fuskanto shi da bukatarka da neman taimakonka da neman agajinka da ne da karayarka a gabansa gwagware da zai taimaka maka ba a duba jinsinka ba a duba gidanku ba a duba mai ta'a ya ka nuna bukatuwarka zuwa gare shi shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kazalika fatanna ba'dahum لبعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشكل godiyar da zaka nuna wa Allah bisa ni'imar da ya maka shi zai sa ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma yayi maka baiwar da kake bukata shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yayi wa talakawa masu rauni a cikin ƙuraishawa ko cikin laraba a garin maka baiwa da imani yana musu haske na annabi sallallahu alaihi wasallam haske na shirya sun rungume annabi sallallahu alaihi wasallam farkon karan zuwa saboda saboda godiyar su da suke wa Allah da bukatar su da suke nuna ga zuwa ga Allah da raunin su da suke nuna a gaban Allah sai su waɗannan manya-manyan jima-jiman ƙorasha suke ganin to yaya za a yi su waɗannan kawai Allah ya zaɓe su in abin kirki ne ai mu ne manya ya kamata mu a fara zaɓa a nuna mana shi sai ko sai Allah ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar haka muka fitini wani tashin su da sashi ne ya kono ce a haula idan Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne Allah ya musu baiwa har ka gane muka kasa ganewa Allah ya mayar musu da martani ba shi masu masa ba su suka nema muka ba su ko kuma kuka girman kai kuka nuna kun isa ba annabi bai isa ya gaya muku gaskiya ba kenan sai muka ɗau shirya muka ba su sun gwargwadon yadda za ka nuna godiyar ka bisa ga ni'imomin Allah subhanahu wataala yadda zaka nuna bukatuwar zuwa gare shi da kare zuciyarka a wajensa gwargwado da shi kuma zai waiwayo ka taimaka maka malik ce min du'a il mala'ikati lil mu'minin min qawlihim wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'at yawma idhin faqad rahimta yana daga cikin addu'ar mala'iku da suke wa mu'minai san zumunci na imani ba wai ya tsaya a mutum da mutum ba ne Allah subhanahu ta'ala ya haɗa halittunsa na sama da ƙasa da wannan zumunci saboda zumunci ne ba ya fi kaita ne kan mu ya mu ba mu'mine ya junansu al-mu'minuna wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ba ya tsaya iyanan ba a Allah ya haɗa wannan rabita كإيمان imani مكان السماء as السماء والأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وتأت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم وبنجي سبحانه وتعالى يتي ولا ملائكون لك على العرش يحملون العرش يعني wa man haulahu da wadanda suke gefen ubangiji subhanahu wata'ala a sararin sama ko suke gefen al'arshi wa man haulahu wadanda suke gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da godewa ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna imani da Allah subhanahu wata'ala wa yastaghfiruna lil ladina amanu a wannan gurin da suke cikin ibadar da Allah ya sa su su yi su rika nema wa mu'mine a nan doron kasa gafara a gurin Allah su nema wa masu laifi a nan duniya mummune yan uwansu su nema musu gafara rabbana wa ta'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma suna cewa ya ubangiji rahmarka da ilminka ya yalwaci komai fakir lazina tabu ka gafarta ma waɗannan da suka tuba suka bar abin da suke yi na laifuka suka dawo suka rungume addininka suka dawo suka rungume shiryarka. واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك azabar عذاب الجحيم suka bi hanyarka ya ubangiji ka tsare su daga azaba mai radadi ya ubangiji ka shigar da su aljannatai na dawwama wanda kai musu alkawari wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da duk wanda ya zanna kirki cikin iyayensu usul din su kenan iyayensu kakanninsu da duka wa zuwajin ko matansu wa zurriyatin da 'ya'yansu da jikokinsu innaka antal azizul hakim saboda kai Allah subhanahu wata'ala ga garaba daune kuma mai hikima sannan suka ce wa kai musayyi'at ka tsare su daga munanan ayyuka wa man taqi sayyi'at wanda ka tsare daga munana yawma izin a wannan rana faqad rahimta to hakika ka yi masa rahama to anan wa kai himu sayyi'at wa man taqi sayyi'at kalmar sayyi'at guda biyu ce a ayar duk ma'anar su ɗaya, wa kai himu sayyi'at wa man taqi sayyi'at duk abu ɗaya suke nufi as-sayyi'at anan duniya miyagun ayyukan da mu bayi za su shine sune as-sayyi'at as-sayyi'at kuma a lahira shine ukubar da da mutum zai fuskanta sauraka wanda Allah ya tsare shi وقيهم السيئات يا أبدا كنت تقليش دمونا نن أيك أنا الدنيا ومن تك السيئات ولا دك تقليش أقوبة ممونا الآهرة فقد رحمتا هنا كان سيئات أنا ودابين أنا نفهم الأعمال السيئة لكم ينفق الأقوبات السيئة فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وأقوباتها التي تسوء صاحبها صاحبها شيء شئنا wannan addu'ar da suka yi su mala'iku ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyu ta kunshi neman ubangiji ya tsare su daga miyagun ayyuka ta kuma kunshi Allah subhanahu ta'ala ya tsare su daga ukubobin da za su biyo za su samu mai miyagun ayyuka wanda za su muna nawa shine wannan miyagun ayyuka fa innahu subhanahu mata waqahum al'amal as-sayyi waqahum jazaa'ahu as-sayyi saboda Allah duk sanda zai tsare bawa a nan duniya mummunan aiki to ya tsare shi kuma mummunan sakamako na gobe kiyama wa in kana qawluhu wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta azhara fil uqubi uqubat al a'mal al matlubi wa qayyidaha yawma idhin duk da cewa wannan jumla ta karshe wa man taqi sayyi'ati ta fitowa qarara baro baro ta nuna ana nufin abinda ayyuka munana za su haifar da ukuba a ranar gobe kiyama فإن قيل قد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم a أي أفرقوا سنشي وقيهم عذاب الجحيم أشان بقى سنشي وقيهم عذاب الجحيم كتقليس لك عذاب ce أيتشي أقوبر ما tunan kuma an zo an ce wa qihimu sayyi'ati wa man taqi sayyi'at zamana kamar an tsare su azaba nan ma an kuma cewa a tsare su azaba fadalla ala anna al murada bis sayyi'ati allati sa'alu wa qayataha al a'mal as-sayyi'ah سيلون العقوبات السيئة أبنا فدل على أن المراد بالسيئة سيلون السيئة bis ومن تقي السيئات أن المراد بالسيئة للسؤفاء وقايتها وقهم السيئات سيلون السيئات أنا, أنا نفهم الأعمال السيئة مياه أيك ويكون الذي سأله الملائكة نذير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنا أبدا أبدا صلى الله mala'iku suka nemi tsari da shi shine irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da shi a addu'arsa wala yaridu ala hadha qawluhu yawma idhin zaka ce yawma idhin wannan kaidin ba zai hana wannan fahimta ba fa innal matluba buqata shurur sayyi'ati al'amal zalika al-yawm domin abin da ake bukata a samu a wannan lokaci shine Allah ya tsare abin da zai biyo baya na sharrukan waɗannan ayyuka wa hiya sayyi'atun fi anfusiha wanda isu a karan kansu marasa marasa kyau ne qila wiqayatu sayyi'ati naw'an to in aka faɗi waccan magana abinda ibn qayyim ce abinda zamu ce mun ce tsare tsare sayyi'at iri biyu ne ki wa mu sayyi'at a tsare ka daga miyagu to ya menene tsarewa daga yace iri biyu ne ahaduhuma wiqayatu fi'liha bit-tawfiq fala tasdur minhu Allah subhanahu wata'ala yau bawa kasar ya guje mu wannan ayyuka ba zai aikata su ba wannan tsarewa ne daga munanan ayyuka wasani wiqayatu jazaiha bil maghfirati fala yu'aqabu alaiha tsarewa ta biyu shine idan ya aikata Allah ya datar da shi ya tsare shi kada abin da zai biyo bayan hukuma ta bi shi ta hanyar ya masa gamdakatar da gafara Allah ya gafarta masa kada ya masa hukuma a kanta faqad tazammanat al-aya su'al al-amrayn aya ta kunshi addu'a abubuwa guda biyu addu'ar farko ubangiji ya tsare shi auka ma wannan shine wa qihimul sayyi'at ya tsare shi auka wannan laifuka kada ma ya zama mai aikatawa wa man taqi sayyi'at yawma idhin faqad rahimta wannan kuma uqubar da za ta biyo baya in ya riga ya aikata ubangiji ya gafarta masa kai ya kama shi da wannan kaga ta kunshi duka abubuwan guda biyu wa zarfu taqhidun lil jumlati ash-shartiyyah lal jumla talabiyya jumla guda biyu ce a cikin ayar ga kuma wani kaidi guda daya kaidin nan yana komawa zuwa ga jumlolin biyu ne ko jumla daya muna da jumla qalabiyya jumlar da addu'a ce bukata ce ake gabatarwa wa qihimus sayyi'at ka tsare su daga miyagun ayyuka kaga wannan addu'a ce abin nan qalab ne request ne wa man taqi sayyi'at wanda ka tsare shi muyagun ayyuka fa qadara limtahu to ka masa rahama wannan kuma jumla ce shar'iyya sharadin samun rahama ka tsare bawa daga aukawa cikin to wannan jumla ta biyu wacce ita ta kunshi sharadi ita ce aka yi wa kaidi da yau ga izin ba ta farko ba an fahimta sauraka wa man taqi yau yawma izin. din tana kadaita ne akan jumla ta farko ta biyu ma'ana duk wanda ka tsare shi hukuma a wannan ranar to ka masa rahama mai yi sarrafa anu yau na izin faƙad rahima a ranar duk wanda aka ce an kawar da shi bai bi layi yan jihannaba ba wani iya gama samun rahama to shi ne sa aka ce yau na izin yau na izin ɗin nan kan jumla ta ta biyu ba kan jumla ta farko ba haka za mu tsaya a nan lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada inda muka yi kuma na kuskure ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh